كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك أنقوى مع سود بن درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka na alhamis goma sha bakwai ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da goma sha biyar ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya domin dasawa inda muka tsaya jiya a wannan littafin mai albarka al'aqidatul wasitiyya ta shekul islam ibn taimiya Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi shekul islam ibn taimiya a farkon wannan littafi bayan ya yi. godiya ga Allah maɗaukin sarki ya yi salati ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da iyalan gidan shi da sahabbansa sai ma sai shekul Islam Ibn taimiyya ya zayyano aqidar abin da yake aqidar ahlus sunna wal jama'a sai zayyano shika-shikan imani guda nawa guda shida yace wa huwa al-imanu billah wa mala'ikatihi wa kutubihi ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره sannan sai ce wa minal imani billah sai dinga zayyano abinda yake shiga karkashin imani da Allah madaukin sarki wanda yake a karatun jiya ya zayyano mana ayoyi masu tarin yawa da suka hada sifofin Allah madaukin sarki sifatu ma'an da kuma sifatu zat siffar zatun ubangiji Allah madaukin sarki cewar yana da hannaye kamar yadda ya faɗa ma kansa yana da idanuwa kamar yadda ya faɗa ma kansa kuskure ne mutum ya ce Allah ta'ala ya ce wa ma qadarullah haka hi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matawiyatun bi yaminihi sai ce bi yaminihi din ai bi qudratihi wannan cewar bi qudratihi din ai kuskure ne wai shi dole bai da Allah madaukakin sarki yana da dama ba Allah ta'ala ya sauke Shekul Sulaiman bin Taymiya a ayoyin da zamu tashi akan su yau yake cewa wa qawlu yau shine darasin mana nawa eh na biyar darasin mu na biyar a karatun kasancewa darasin farko ya zama kamar muqaddima ne ya zama kamar muqaddima ce darasin farko yasa nake jin wasu ce na hudu domin a cikin littafin wannan shine darasin mu na hudu amma darasin farko ya zama muqaddima na takaitaccen tarihin shekul Islam Ibn taimiyya a wannan darasi namu na biyar shekul islam ibn taymiya yake cewa wa qawlu da faɗin Allah ta'ala da yace ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa ar-rahmanu mubtada kenan 'ala al-arshi al-jar wal majrur domin wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar nawina ma'anan ka'inan aw istaqar kamar da ibnu malik ya faɗa a cikin alfiya yace wa akhbaru sun yi khabar suwa kenan malaman nahawu sun yi khabar bi zarf da zarfu ma'ana zarf yana zama matsayin khabar au bi harfi jar ko kuma da harfu jar wanda yake biyu su ake kira shubu jumla eh shubu jumla yana tsayawa matsayin mai khabar ka ce zaidun fiddar kun lura da wannan ke ko kaga zaidun mubtada fiddar aljaru wal majrur fi mahalli rafa'i khabar mubtada wai idan suka ce fiddar ko kuma zaidun inda kaga inda zarfin ne almakani kullur kai kuma ka zarfin ne almakani wa huwa mudaf kafin mudaf ilai kullura da wannan da ke ko ko dai ya zama khabar da harfu jar ko ya zama khabar da zarf wai me suke nufi sai ibn malik ya ce na wina ma'anan ka'inan suna nufin ma'anar ka'in ai zaidun ka'inun fidar eh aw istaqar ko kuma zainu zaidun mustaqirrun fidar in kenan inji ji ibn malik rahimahullah a cikin alfiyarsa da yake zayyane abin da ya shafi khabar na mubtada yace wa akhbaru bi zarfi na bi harfi zar na bi harfi jar nawina ma'anan ka'inan aw istaqar kenan الرحمن على الأرش استوى أيار ابن مالك ar-rahmanu ka'inun alal arshi eh ar mustaqirrun alal arshi fata mun fahimci wannan da ke kun ga gogaggen malamin hau ya san nahawun ba sanin shanu ba kuma ya san akida wanda yake duk duniya har yanzu zama almajiran shi a hau dan alfiya ake karantawa kama daga diploma ita ake karantawa siyoyi ita ake karantawa digiri ita ake karantawa duk almajiran shi ne a hau. wannan yana nuna mana filla filla dake dake cewar ubangiji Allah madaukakin sarki ya daidaitu akan al'arshi daidaituwan da ta dace da shi dan haka ya faɗa ya ce ar-rahmanu shine mubtada din ai alal arshi stawa akan al'arshi ya daidaitu subhanahu wa ta'ala wannan maganar shekul islam ibn ne ya fi sab'i mawadi'a a wurare guda bakwai ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan cewar ya daidaitu akan al'arshi daidaitu wanda ta dace da shi kamar yadda ka san sifofin da muka ambata a darussan da suka bata sifofin da suka dace da wa da ubangiji Allah madaukin sarki ba tare da mutum ya san kaifiyar su ba da ya ce yana da ido ba tare da ka san kaifiyar idan ba kamar da ya san da ya ce yana da rahama ba tare da ka san kaifiyar rahamar ba kun fahimci wannan da kyau ko duk da cewa akwai asar nata fanzur ila asari rahmatullah kaifa yul arda ba da mutiha bayan ruwan sama ke ya ko na asar ne na rahmar ubangiji Allah madaukakin sarki to abin da na faɗa jiya nake daɗa maimaitawa ba adalci ba ne a ce ahlus sunna sun ce Allah yana sama kun da wannan adalcin shine a ce ahlus sunna sun ce Allah ya ce yana sama adalci shine a ce ahalus sunna sun ce Allah ya ce a wurare guda bakwai ya daidaitu akan al'arshi wannan shine adalci wannan ita ce magana shekul islam ibn taymiya ya zayyano wuraren da ya ce guda bakwai kaga gidan bakwai kenan sai kuma ya zayyano su filla filla daki daki wuri na farko a cikin suratul araf aya ta hamsin da hudu inda Allah ta'ala yake cewa inna rabbakumullahu Allahu lafiya khalaqa samawa samawati wal arda fi sittati ayyamin su mastawa alal arsh wuri na biyu cikin suratu yunus alayhi salam aya ta uku inda Allah ta'ala ya ce inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa alal arsh wuri na uku cikin suratul ra'ad aya ta biyu inda Allah ta'ala ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-arsh wuri na gaba cikin suratul Taha a aya ta biyar da ya ce ar-rahmanu ala arshi stawa wuri na gaba cikin suratul furqan a aya ta 59 Allah ta'ala ya ce thumma stawa ala arshi ar-rahmanu fas'al bihi khabira wuri na gaba na kusa da ƙarshe kenan cikin suratu alif lamim as-sajda da Allah ta'ala ya ce a aya ta hudu allazi khalaqa as-samawati wal arba wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma stawa arshi sai wuri na ƙarshe a cikin bakwai ɗin cikin suratul hadid a aya ta hudu inda Allah ta'ala ya ce huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al arsh wurare nawa kenan wurare guda bakwai kenan da ubangiji Allah madaukin sarki yayi bayanin cewa ya daidaitu a al'arshi daidaituwan da ta dace da shi guri na farko Allah ta'ala ce inna rabbakumullah inna harfun nasbin wa tawkid inna lallai rabbakum ubangijinku Allah wanda yake shine Allah allazi khalaqa samawati wanda ya halicci sammai bakwai wal arda da ƙasai bakwai ya halicce su fi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida sun mastawa alal arshi sannan ubangiji Allah madaukakin sarki ya daidaitu akan al'arshi subhanahu wa ta'ala mun gano wannan wannan shi ne wuri na farko cikin suratu al'araf a aya ta hudu. Allah ta'ala ya zayyana a cikin waɗannan wurare cewar ya halarci mai bakwai da ƙasai bakwai a cikin kwanuka shida in gana son tafsirin kwanuka shida sai ga cikin suratul fusilat qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin ya zayyano yadda ya halicci waɗannan tunda ba tafsiri ake yi ba karatun aqida ne sai mu mai da hankali aka abin da ya shafi ayoyin kan abin da ya shafi aqida subhanahu wataala anan ya tabbatar ma kanshi da cewa shine mahalicin sammai bakwai da ƙasai bakwai eh kuma muka ce sammai bakwai duk da cewa Allah ta'ala ta yi as-samawat bai faɗi adadin su a wannan ayar ba amma ya faɗi adadin a waɗansu ayoyi Allahu allazi خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن والأرض هذا كسي بكوي كما يدفع على سورة الطلاق ومن الأرض مثلهن كما يدفع sama take bakwai haka kuma kasa take bakwai fi sitati ayyamin cikin kwanuka shida sun masawa alal arshi istawa sifa ce daga cikin sifofin Allah wanda yake sifatu fi'ilin sifa ce ta aikinsa ba sifatu zat ba ce da wannan da ke ko sifatu fi'lin ce sifa ce ta aiki kamar su mastawa alal arshi kamar yanzilu rabbuna tabaraka wata ta'ala fi sulus lailul akhir mun ga waɗannan sifofi ne na ne na aiki amma ɗaukaka cewar yana sama wannan sifa ce ta zati kamar da bayanan su za su zo insha Allah ta'ala haka Allah ta'ala ya ce a cikin suratu ar-ra'd ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawat Allah shine wanda yake ya daga rufin samai bakwai ya daga rufin kenan ba suna ɗamfare da me da ƙasa ba kenan na haka Allah ta'ala ya ce wa turi wa kitabin mastur fi raqin manshur wal baitil ma'mur sai ce wa saqfi al marfu da rufin da aka daga Shi ne rufin sama da ubangiji Allah madaukin sarki ya ɗaga shi in ba haka ba ya ga da haya in mutum ya doguwar miƙa kuma sai ga zai taɓo sama sai Allah ta'ala ya ɗaga rufin sama ɗin wai musu sama'a an taƙa alal arzi illa bi izini ubangiji Allah madaukin sarki ya ɗaga rufin sama ba za ta faɗi ƙasa ba sai da izinin ubangiji Allah madaukin sarki Allahu allazi rafa a samawati bi ghairi amadin ba tare da wasu ginshiƙai ba eh ba tare da waɗansu ginshiƙai ba tarauna ha da kuke gani shin akwai mun ce ba tafsirin zan yi ba ko shin akwai tafsi akwai ginshiƙan ne ku ne ba ku gani ko kuma asalan ma babu su eh wala saidu eh Muhammad al-Amin Shankiti ya yi wannan maganganun guda biyu kullum kuma irin jaya da cewar babu su dan kaga akwai wannan aya da ke cikin suratul ra'd akwai kuma wata cikin suratu kun yi shiru luqman bi ghairi amadin ba tare da wani ginshiki ba subhanahu wata'ala kenan amma ka duba ga masallaci ne za a yi shi mai taki 200 200 ginshiki nawa ake samu a ciki eh to ko wannan masallacin dubu akalla yana da ginshikai guda nawa guda hudu kowace kusurwa idan da za a cire wancan a cire wannan a cire wannan sai ya ga ko da baka ce ya sauka ba zai ga ya sauka amma dubu rufin sama baki daya subhanahu wata'ala kenan sun mastawa ala al'arshi sannan ubangiji Allah madaukin sarki ya daidaitu akan al'arshi wa qala fi surati taha ar-rahmanu ala al'arshi stawa ar-rahmanu shine uban Allah mai rahama kenan alal arshi stawa akan al ya daidaitu subhanahu wa ta'ala wa qala fi suratul furqan thumma stawa ala arshi sannan ya daidaitu akan al arshi wa qala fi suratul alif lam mim as surar da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake karanta ta a kowace sallar asuba kuma fi yawancin sallar asuba na ranar juma'a eh a sallar shi ta asubahi ranar juma'a yana karanta waɗannan surori din wannan sura ɗin suratu alif lamim a sajada shafi nawa ne da ita shafi uku ce ba ta da yawa kun gano wannan da ke ko waɗannan sunonin suna cikin sunonin da ya kamata a daɗa rayar da su an yi shiru ko yana buƙatar hadda ne hmm? harisu a ba daɗewa ake tsaye ai akwai sunonin da yawa aka karantar da mamu ko da shi ma dai limamin din ne yake buƙatar shi ma ya tsaya haddace da sukun nan ya dai faɗi gaskiya yawwa sai ga wasu sunonin da ake cewa ko da sau ɗaya ne mutum ya yi a rayuwa a wasu ya yi sallar magariba da araf amma sai ga an cika riga da iska akan irin waɗannan sunoni ɗin <laughs> eh eh kun lura da wannan da ke ku yi ko sau ɗaya aka ce a shekara ya zo da shi kenan allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida sun mastawa alal arshi wuri nawa kenan na shida sai wurin karshe huwa allazi shine wanda khalaqa samawati wal arda ya halitta sammai bakwai da ƙasai bakwai fi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida sun mastawa alal arshi sannan ya daidaitu a al'arshi wuri nawa kenan wuri bakwai kenan ba abin malam bashin dalili da ya ce bakwai sai ya kawo su to amma kuma ai bai kawo wacce kake karanta a cikin suratul baqara ba wace sun masawa ila sama'i fasawa hunna saba samawat bai kawo wacce ka karanta cikin suratu fussilat ba sun masawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardu itiya qawan aw karan qalata atana qai'in kullu da kyau da ni. نعم waɗanne aha eh. to wacce kuma da bai kawo fa nam ana magana ne akan al'arshi nam ya ce ana magana ne akan al'arshi waɗancan kuma ba su da lafazin al'arshi ku lura da wannan? aha aha eh kana haka kama kana kayyafa eh mana gaskiya ne ai da yi haka sai muke ganin kamar yana yana kayyafawa kuma min ta kayifin wala tamsil na'am bal na qawlu mata zuhuda tuba liman hadihim kad hitada kace me eh kasuru a babu lafazin kasara cikin kuma kulura mun sha mimita na kwakwalon ku suke waɗancan suna da ila idan yi ta'addi da ila ma'ana shi daban in ya ta'addi da ala ma'ana shi daban in ya zo ba ila ba ala ma'ana shi daban kuna ina ne kun gane wannan da ke ko shin ma'anarsu da ila da ala ma'ana iri ɗaya ce wasu rigarci malaman tafsiri suka ce iri ɗaya ce kun lura da ke ko amma tun da harufan ya sha bamban yana nuna cewar ma'anonin sun sha bambam. idan ya zo da ala yana da ma'anar ɗaukaka akan abu kun gane ko ya zama na wanda istiwa'i a kan shi kenan yana saman shi shi abin da aka istiwa'i a kan shi yana ne yana ƙasa Allah ta'ala yake ce da annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa idza stawaita anta wa man ma'aka ala fulki fa idza stawaita kaga istawaita anta wa man ma'aka sai ce alal fulki litastawu ala zuhurihi litastawu ala zuhurihi ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون كذا آية ديا أكا فيتش منا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه كان دوانا هنا نفهم ديريتواني أكا أبو kun gane wannan da ke ko kenan idan ya istawa ya zama da ma'anar ila idan ya zama da ma'anar ala yana da ma'anar abin nan aliftifa ala shay daukaka akan abu idan ya zo da ma'anar ila idan ya zo da ila kai ba ma'anar ila ba in ya zo da ila yana da ma'anar alqasdu thumma sawa ila sama ay qasada ila sama وهي دخان فقال لها وللأرض ائتها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين idan ya zo babu ila babu ala yana da ma'anar alkamal kun gane wannan da ke ko falamma walamma balaga falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilman falamma balaga a shuddahu wastawa kaga istawa ba kawo ala ba ba kawo kuma ila ba atainahu hukuman wa ilman sai zama na wannan ma balaga a shida wasta ya cika halittarsa ya cika sifofi na cika suka tabbata a gare shi ake na hukuman wa ilman fa idza tuhu ga wani aron mata yace fa idza Allah ta'ala yace fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qawluhu sajidin fasadara al mala'ikatu kulluhum ajma'una fasadar al mala'ikatu kulluhum ajma'una ina ba ta mun gane yarurrukan kenan guda biyu waɗannan bambance-bambancen da ke cikinsu kenan wannan yana nuna mana tabbas dahir ubangiji allah madaukakin sarki yana da sifa ta me alistiwa daidaituwa akan me al'arshi wannan kuma aƙida ce mai zaman kanta kamar yadda bayani zai zo cewar allah ta'ala yana sama ita kuma aƙida ce mai zaman kanta kowace tana da dalilanta dalilan allah ta'ala ya daidaito akan arshi guda ne guda bakwai ne ina fata mun gane wannan da kyau ce inna rabbakum Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arshi kamar yadda a sifofin da suka gabata muke bayanin ubangiji Allah madaukakin sarki ya sifanta halittarsa da waɗansu sifofin da ya sifanta kanshi da su ala haddi ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir ajiya da muka kawo faɗin Allah ta'ala da yace wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sai kuma kauce ce ya sun fata halittarsa da fuskoki ce wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira ga shi na lissafa wujuhun da sauransu ina fata mun gane wannan da kyau kuma kamar ya ce walitus na ala aini ya ce alam na ja'allahu ainain walisanan wa shafatain kaga ala hadi qawlihi ta'ala laysa misli shay wa huwa samiu al-basir cewar ubangiji Allah maɗaukin sarki ya daidaitu akan al'arshi wannan ita ce aƙidar annabawa baki ɗayansu kun yi shiru ita ce aƙidar sahabbansu baki ɗayansu nawa kenan ita ce aƙidar tabi'ai kun lura da wannan da ke ko ita ce aƙidar mazhabar malikiya ita ce aƙidar mazhabar shafi'iyya ita ce aƙidar mazhabar hanafiya ita ce aqidar mazhabar hanabila kun da kyau abin da yasa muka ce ita ce malikiyanci saboda ibnu abi zaid al-qayrawani haka ya faɗa a cikin risalarsa yace wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi a cikin risala ta ibnu abi kun gane wannan da kyau ko ya ce wa annahu shi Allah madaukakin sarki fauka arshihil majidi yana saman al'arhinsa mabuwayi mai girma bi zatihi wai karkace bi ilmihi ko bi rahmati ko sai ce bi zatihi shi shine asalin mazhabar malikiya kenan dan shi ba bakon hauran malikiya bane kisa sa kambin shi ma ake kiran shi al-imamu maliku sahih shine karamin imam malik shine muktasar din imam malik ibn anas kamar da ibn qayyim shine muktasar din ibn taymiya kun ji wannan da kyau cewar shine mazhabin hanafiya idan muka shiga al-aqiratu tahawiyya ta abu ja'far tahawi al-hanafi za ku ji bayanin filla filla da kidiki da muka ce ita ce mazhaban hanabila idan muka shiga cikin lum'atul i'tiqad alhaji ila sabilir rashad za ku ji bayanin filla filla saboda haka mutumin da ji ya ce wai Allah yana ko ina to wannan ba mu malike ba ba ba kuma ba shafi'e ne ba kuma ba ba ne kamar yadda yake kuma ba ba ne ɗan haure ne ina fatan mun gane wannan da ke ko amma in dai ba haka ba gaba ɗaya su iri ɗaya ce shi yasa kake ganin a usul ba a samu saɓani ba da hanafiya da hanabila da shafi'iya da malikiya a usul babu wani saɓani shi yasa kuka ga aka karanta muqaddimar risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani ina fata mun gano wannan da kyau ko sannan aka zo aka karanta kuma ha'iya ta ibnu abi daud al-hanbali wai suka ce al-hanbali ne wai suka ce ash-shafi'i ne baya cutarwa da muka karanta an samu bambanci ba samu bambanci ba dan ya nuna maka aqidar baki ɗayan su aƙidar su aƙida ce iri guda duk ce kuma ba wai sun yi zamani ne guda ba lokacin abu hanifa shine farkon wanda yake magabaci shekarar da abu hanifa ya rasu shekara aka haifi imamu shafi ina ba ta mun gano wannan da kyau daga baya ne aka samu wasu suka rarraba a fiqhu yana malikiya a ɗariƙa yana junaidiyya, a ƙira yana asha'ira yace fil fiqhi al-ash'ari fil maliki kai kai azarwadi fi fil aqdi al-ash'ari wa fiqhi maliki wa fi tariqati junaydi as-saliki haka ya fada yace fi aqdi al-ash'ari a aqida yana kan mazhabin ash'ari ne wa fiqhi maliki a fiqhi kuma yana ba maliki wa fi tariqa a tariqe shi kuma junaydi yana tariqa junaydiya ne so ba ba ta wancan garin yake yi ba ta ɗaya garin yake kaga ya raba shi gida nawa me yasa ba zai aƙidar imam malik din ba kamar yadda ya fi kihunsa ai mutumin da ya ki aƙidar ka ifi kihunka ai bai da kai ba kun yi shiru me yasa ba zai kamar yadda ya fi kihun me yasa ba zai ba zai aƙidar ba kamar yadda ya fi kihun me yasa ba zai dariƙar ba kun gano wannan da ke ko saboda haka dan ka san abun akwai wata manufa a makarantu da ake karantar da risala a matsayin matakin farko a ajin farko sai zama na daga babun filwudu ake tashi kun da ke ko ba a tashi daga babu matan sai ku bil alsinatu wa da wani afidatu min wajibi umuri diyanat sai a dauko sharhu ummul barahim sai a ƙaƙaba wa mutane wanda yake wannan wannan tsarin bakararren tsari ne bai haifi ɗa mai ido ba kuma ba zai taɓa haifa ba tun da risala ce a karanta ta tun daga bismillahir rahmanir rahim ba a ta tafi har shekara uku da ake karantawa ina fata mun gane wannan da kyau Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya mana katar wa qawlu ya isa inni mutu wa fika wa rafi'uka ilai barrafahu Allah ilai إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخصب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ya ce wa ƙaulu da kuma faɗin Allah ta'ala da ya ce ya isa ya kai isa kira ne wannan ko ba kira ba kira ne da sauti ko ba da sauti ba ku tare mu ba ayoyin da za su biyo bayan waɗannan ayoyin da aka karanta kasu wani yana cewa Allah yana magana ba da sauti ba Allah yana magana ba da harafi ba sai ya ce yana magana ba da harafi ba yanzu gashi na karanta qul huwallahu ahad kuma kai ka ce min qafun lamun ha'un wawun alifun lam abin nan lallan hakuri alulan jaye sadi mun jaye dal ka ce mun kuma ba harafi ba ne ka ce Allah yana magana ba da harafi ba me kenan kake so ka ce kana so magana ka ce mun da irin magana cakwai kwara yake yi kun yi shiru dan idan cakwai kwaiwa tana magana kana gane harufa to me yake so ya ce wai ce Allah yana magana baka san cakwai kwaiwa ba wa qawlu da fadan Allah ta'ala da yace ya Isa ya kai Isa inni mutawaffika lalle ni mai sanya maka bacci ne wa rafi'uka ilayya kuma lalle ni mai ɗauke ka ne zuwa gare ni zuwa na kenan sama dan ga cewa rafi uka ilayya wanda zai daga daraje shi ne to wannan kai bala a arabci dan baya ta'addi da ila shi sa Allah ta'ala ce da annabi Idris wa rafa'anahu makanan aliyya kaga bai ta'addi da ila ba domin daga mai daraja ce amma da yake ɗaga shi ne zuwa inda yake sai ya ta'addi da ila kuma da aka ce an ɗaga zuwa ina kaka da jiran da cewar an ɗaga kasan sama ne ba ƙasa ba yau an mutum yana da tsaftataccen hankali ya isa inni wafika ni mai sanya maka bacci ne wa rafi'uka ilayya kuma mai ɗauke ka ne zuwa gare ni kenan ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya mishi bacci sannan sai ɗauke shi domin in aka ɗauke shi ido da ido abin nan yana ganin abubuwa zai za ga ka annama ya sa'adu sama lura da kyau ko domin cewar ana sanya mu wannan bacci ne ya zo ƙur'ani da irin wannan Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha kago ba daukar rai bane wallati lam tamut fi lam ya fahimtu wallati ba alhal wa rusul ukhra ila ajal musamma barrafa Allah ilayhi sai Allah ta'ala ya ce abin da suka bada ɗin nan ba haka ba ne, don sun ce Allah ta'ala yake hikaitu mana magana suka bada wa bi kufri ma qawlihim ala maryama nan wa inna har alfahari suke yi wa in inna qatalna masiha isa ibn maryama rasulullah Allah ya ce wa ma qataluhu daya wa ma salabuhu kaga ya dauki aqidar filla filla daki daki aka kore ta wa ma qataluhu ba su kashe shi ba to kaga tun ba su kashe shi ba batun ma sun tsire shi bai taso ba to dan a hara a ɗauki wannan aƙidar ta a taslib a kace kace da ita kun gane wannan da ke ko ta zama na babu ita su karanta sai ya ce wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa a van wa ma ya yaqinan sai ce bar rafa'ahu Allahu ilayhi duk wannan abun ba haka bane rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya dai dauke shi ne zuwa gare shi mun samu aya ne kenan biyu sai aya ta gaba Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce mana Allah ta'ala ya ce ko Ibn Taymiyyah ya ce Allah ta'ala ya ce ilaihi zuwa gare shi ne shi wa kenan yas'adul kalimu tayyibu ɗan maganganu suke hauhawa don idan aka ce yas'adu shine yana hauhawa shi za a yi kiran lifta da mas'ad don tana ɗaga ka zuwa ina hawa na ɗaya zuwa hawa na biyu zuwa sama shi za a yi ta mas'ad ilaihi zuwa ga Allah yas'adu yake hauhawa me alkalimu a kyawawan maganganu ba ka ga cire ta'un ba yau an ta in akwai ta'un sai zama alkalimatu kenan sai zama mufrad in aka cire kuma sai zama jam'i yuharrifuna alkalima kenan ba wai magana ɗaya suka canza ba maganganu da yawa suka canza ilahi yas'adu alkalimu tayyibu da dan maganganu zikiri salatan annabi hailala karatun qur'ani tasbihi duk ga Allah madaukakin sarki suke zuwa wal amalu salihu kyakkyawan aiki kuma yarfa'u yake daga wannan abin din da aka faɗa da Allah ta'ala ce ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib zuwa ga zuwa ga Allah madaukin sarki kadai yas'adu al-kalimu tayyib kunata kunata kunata ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib zuwa ga Allah ta'ala kadai al-kalimu tayyib yake hawa wal amalu salihu yarfa'u kyawawan aiki kuma yake daga shi kenan bayan kai aiki kuma sai ka bi da kyakkyawar addu'a dan ta daga shi ban kai aiki kuma ka yi kyakkyawan aiki sai ka sake biyo shi da wani kyakkyawan aiki din kyakkyawan aiki ya zama ne yana bin kyakkyawan aiki ya hamanu in ji fir'auna kenan ya ce ya kai hamana wazirinsa kenan ko ya ce ibni li sarhan ka gina mini katafaren gida ka gina mini katafaren gida babban gida katanga katuwar katanga saboda me la'alli domin ina fatan ina son ablughul asbab in kai ga hanyoyi waɗannan hanyoyin asbabar samawat kaga alal badaliya kenan hanyoyin zuwa sama fa attali'a ila ilahi Musa in tsinkaya zuwa ga abin bautar annabi Musa in jiwa in ji fir'auna ya ce wa inni la azunhu kadhiba a'udhu billah yace yana zatan abinda da abinda annabi Musa ya gaya mishi wai ƙarya yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim me wajen shahin na kawo wannan aya kenan daga cikin da'awar da annabi Musa alaihi salatu wassalam ima fir'auna ya faɗa musu cewar Allah yana sama kun yi shiru to kuma da ya ce mishi Allah yana sama shine wai yake so saboda tsabagen jababuranci yake so ya kai gare shi shi da su kuka ji na ce cewar Allah ta'ala yana sama ita ce aqidar annabawa amma cewar Allah yana ko ina to wannan aqidar ka je ka samu yaro wanda baya zuwa majalisin da ake cewa Allah yana sama baya zuwa majalisin da ake cewa Allah yana ko ina ka tambaye shi ka ce mai ina Allah yake zai ce maka yana sama domin cewar Allah ta'ala baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa babu kaifa kana wala aina kana wala kaza kaza kaza wani fasifa ce ta babu dan dai ka gama hada lissafin to zai nuna maka babu shine total din imani to baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa to wani zarfi ya kare kuma da yake magana eh yake nan kuma sai ya ce yana ko'ina haɗa su ba za su haɗu ba cewar yana ko'ina to yana sama kenan sai ce maka a'a yana nan kenan sai ce a'a kuma ya ce yana ko'ina shi kiran kanshi bai gane me yake faɗa ba ɗaya kenan na biyu kuma yana ko ina yanzu kamar yadda yake masallaci yana coci kenan kuji shiru kamar yadda yake a cikin gida yana kuma cikin sokawai kenan uzbillah eh, ba ya ce yana ko ina ba ba ka da dama kai wannan tambayar sai kuma ya ce maka a shi yasa suke cewa wai ilmin tauhidi mutum kada izirfi a ciki wai ya bihi sama sama kun gano wannan ke ko abinda Allah ta'ala ya turo annabawa a kan shi ya turo manzanni a kan shi kuma shi za a ce wa mutum yi sama sama haka wannan tsabagen rusa makaranta annabta ce ka ce wai tauhidi a yi sama sama to amma bai irin abin da yake faɗa dole ya ce a yi sama sama domin shi karan kanshi haka aka lakana mashi shi kanshi ba zai malamin shi ba zai iya bada waɗannan amsoshin ba balle shi to amma da ya huta ma kanshi ya faɗa abin da Allah ta'ala ya faɗa babu wani wanda zai ce shi ya faɗa amma da ya zo ya ce Allah yana ko ina to fa shi ya faɗa ba Allah ne ya faɗa ba ba manzo Allah ne ya faɗa ba ba sahabbai ne suka faɗa ba wa qawlu da faɗin Allah ta'ala da ya ce a amintum yanzu kun kun amintu kun amince man man fis sama'i wanda ke sama wa kenan Allah amma wasu ga an ce wanda burbushin mulkin sa yake sama to burbushin mulkin shi baya kasa eh wani shiru ya ce wanda burbushin mulkin sa wai burbushi ma ya ce <laughs> ba ma ainihin mulkin ba kenan ko kuma ya ce wanda mulkin sa yake sama to mulkin kasa kuma yana yana yana hannun shi shi dai tunda ya ce mulkin sa mulkin Allah yana ina to shi yana so ya kafciri mulkin ƙasa kenan eh ɗaya na biyu kuma sai ya ce ai mala'ika ne kanga su kansu da suke a taharif din ba su ittifaki kai wuri guda ba wasu suka fassara man fi sama shine wa mala'ika to idan mala'ika ne sai Allah ta'ala ya ce an yakhsifa bikum al-arda sai ya ce yakhsifa yanzu mala'ika ɗaya ne a sama eh ba mala'ika shi ma ya san ba mala'ika ɗaya bane a sama to amma kuma sai Allah ta'ala ce an sifa bi kuma al'arba fa idza hiya tamur kenan kaga ta ko ta ina lughatan wa ma'anan duk babu inda ya daidai da abin da mutum yake fara ko ya ce mala'ika ne ko ya ce mulki ne duk babu abin da ya daidai da wannan fasarar hakan nan duniyar hadisai da zamu zo mu shiga a darusan gaba da Allah ta da yake cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu rabbuna sai ce a a yanzilu mala'ikatu rabbina wa mala'ikun ubangijinmu to da shi da yace mala'ikatu rabbina ai kasan ba za a kwatanta ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi magana ina fata mun gano wannan da kyau ai ba ma za a kwatanta ba alam tara anna sayfa yanqusu hadduhu idza qila an idza qila inna sayfa amdha min al-asa أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي أن يخسف بكم الأرض يكفد قسا أكنكو يجرجز أمه قسا ya nutsar da ku fa idza hiya tamur ko sai ga kasa gaba ɗayanta tana juyawa am amintum ko kun amince ma man wanda ke sama an yi yursila alaikum hasiban da ya aiko muku da guguwa mai dauke da tsakuwa da duwatsu na kaifa nazir da sannu za ku gane cewar ya karshen al'amari yake kasancewa karshen waɗanda suka yi inkari kuma ka dubi man kun lura da wannan da kyau ko man duk da cewar lafazin ne mufradun muzakkar idan yana zuwa da ma'anar jam'i harafin farko kalmar farko domiri na farko ya udu ila laf mana yana zama mufrad kenan amma domiri da suka biyo baya sai su zama mai jam'i idan dama ana nufin mai jam'i kamar da Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man ga masa mai mahali shahid sai ya ce ya kulu kaga ya kulu ada ila labfi man domin kamar lafazin man lafazin ne mufradun muzakkar kuna tare da ni ya kulu fa ya kulu kuma ya kulu lafzun fi'ilun mudari'un mufradun muzakkar man ƙarfi sai ce ya wa minan nasi man kulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minina sai mai da shi hum ya mai da shi mu'minina kullum dan ana nufin me jam'i ne amma nan da yake wai na yi wancan turancin ne don mu gane cewar wai a fassara fa da mala'ika a fassara cewar mala'iku ne to babu masakaɗa babu wata dama da za a yi amfani da wannan ayar a ce wai ai mala'iku ake nufi a sama domin me domin Allah ta'ala cewa yi a amintu man fis sama'i an yakhsifa haza ya kawo fi'ili eh jukmal arba fa idha hiya tamur am amintu man fis sama'i an yursila a ga inda jam'i ne da wannan inda mala'iku ne da wannan filin ya zama jim'i kenan to amma da yake babu inda zai dauki fassarar mala'ika sai ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo shi a yanda yake subhanahu wata'ala dan ya tabbatar mana abin da yake nufi amma dan wani dan bana bakwai a larabci kawai sai ce wai zai fassara maka abin da ake nufi bayan ga Allah ta'ala ya yi bayani a littafinsa kitabun fussilat ayatuhu min ladun hakimin khabir bambanci tsakanin alisiwa da al'ulu yana da kyau ka fahimci wannan alisiwa sifatu fi'ilin ce sifa ce ta aikin ubangiji al'ulu sifa ce ta me ta zati kun yi shiru kun gane ko al'ulu sifa ce ta zatin ubangiji alisiwa sifa ce ta aikin ubangiji shi za kake ganin istiwayi din ba'da khalqi samawati wal ard kun gane wannan da ke ko domin sifatu fi'ilin ci kamar ruwan sama Allah ta'ala yana cikin sifar ayyukansa yi ruwan sama an ga ruwan sama ba wai an yi shi kuma ya karbe ya tajaddad ku lura da wannan da ke ko ɗaya kenan na biyu alistiwa dalilanta ta tabbata ne da dalilai sabitatun bin naƙal sai da in babu dalili babu yadda za a yi a ce ubangiji Allah madaukin sarki ya daidaitu al'arshi amma daidaituwa a sama ci abin nan cewar yana sama cewar ubangiji Allah madaukin sarki yana sama wannan da dalilai ne da kuma hankali shi kan shi hankali tsaftatacci ya tabbatar da ubangiji Allah ta'ala yana sama ba ganin kurma an zai rantse maka sai ya ce yayi haka sai ya haka ba ganin kai ma za ka addu'a haka kake yi me yasa baka haka sai kai haka sai kai haka sai kai haka saboda yana ko ina sai ga an ce kai hunturu hunturu ya fara kama fa bawan Allah ta dan sa mishi mai eh shi karan kai yake yin haka yake daga hannu yana isharar zuwa ga mai yana isharar zuwa sama da ubangiji Allah madaukin sarki yayi isra'i yana cikin abubuwan da ubangiji Allah madaukin sarki ya zaɓi manzo Allah sallam da shi shi kadai cikin annabawa shine me al-isra wal mi'raj ina yace sama kun gano wannan da kyau ba sama yaje ba sama yaje to amma duk da waɗannan abubuwan da ake karanta sai garasa ina kokwalan mutane yake فما لهم أن تذكرة معرضون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ga dalilai kamar rana garjin azhar dalili na alistiwa dalili ne guda nawa guda bakwai amma dalili na al'ulu na cewar shi Allah madaukin sarki yana sama dalilai ne sai dai a baka so kawai a wuce baki da digagu bane wai ina so mu bambance tsakanin alistiwa da me da al'ulu shi yasa na ce muku kowace akida ce mai zaman kanta kun gano wannan da kyau ko kowace aƙida ce mai zaman kanta cewar ubangiji Allah maɗaukin sarki yana sama tana cin gashin kanta tana da dalilanta cewar kuma ya daidaitu a al'arshi daidaitu wanda ta dace da shi wannan ma aƙida ce mai zaman kanta tana da dalilanta wa qawlu huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh يعلم ما يلج في الأرض min hawa منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير شيخ الإسلام ابن تيمية ya karanto mana wannan aya mai taron albarka da ke cikin surat al bayan ya kawo su ina wato yana da kyau mu fahimci duk cutarci yadda yake jeranto ayoyi din kaga ya kawo ayoyin alisuwa sai biyo su da ayoyin al'ulu al'ulu akwai littafi mai zaman kashi al'ulu na shamsuddin zahabi aka tattaro maka ayoyi da dalilai da suke nuna ubangiji Allah maɗaukin sarki yana sama sai kuma ya biyo su da ayatul ma'iyya cewar ubangiji Allah maɗaukin sarki kuma yana tare da ni da bayansa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyasa jibuli falyasa jibuli wa yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ta'ala ce huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda shine fa Allah wanda ya halicci sammai bakwai da kaske bakwai fi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida thumma sawa 'ala al-arshi sannan ya daidaitu akan al-arshi alamu ma yaliju fil ardi shi Allah madaukin sarki ya san duk abin da ke shiga cikin ƙasa amin wannan a baya duk abin da yake shiga sawa'un shuka ce sawa'un kwari ne sawa'un gawawaki ne da aka binne duk abin da ke shiga cikin ƙasa ubangiji Allah madaukakin sarki ya san shi wa ma ya aruju minha wa ma ya khuruju minha da duk abin da ke fitowa daga cikin ƙasa na tsirrai ne na menene na gwalagwalai ne duk ya sani subhanahu wataala wa ma yanzilu minas sama da duk abin da yake saukowa daga sama sawa'un na ruwan sama ne na mala'iku ne wa ma ya aruju fiha da duk abin da yake hawa zuwa ina sama ai kun ga ɗazu da muka kawo ayoyin Allah ta'ala yana sama shekul islam bin tamiya bai kawo ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi ba saboda me saboda wanda fa za a ba littafin fa yana zaune fa yana jiran a gama bashi a gama rubuta mishi ya tafi tunda rubutu ne da ake yin shi yanzu yanzu za a ba shi yasa ake kawo mishi amma ayoyin istiwa'i da yake su idan dugaggu ne guda bakwai sai aka lissafo mishi su amma su na Allah ta'ala yana sama wannan sai dai a dan bashi abin da ya sauka sauran kuma ya tadabburi a cikin qur'ani zai same su kun gane wannan da ke ko sai Allah ta'ala ya ce wa huwa ma'akum shi Allah ta'ala yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke wallahu bima na basir ubangiji Allah madaukin sarki dangane da duk abin da kuke aikatawa basirun mai gani ne kaji abin da ayata rufe basirun mai gani ne a shi kenan ba ma'iyya ce zatiya ba eh ba ma'iyya ce zatiya ba dan yana tare da shi ku ne da zatinsa to kuma ya ce wallahu bi mata maluna basir sai zama hashu kenan a billah babu hashu kuma qur'ani kun lura da wannan kenan wa huwa ma'akum Allah ta'ala yana tare da ku wannan ita ce ake kira al-ma'iyya na karanto ayin duka magana ta su ko وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقول لا تحزن إن الله معنا وقول إنني معكما أسمع وأرى دم أنا دوما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين kai wato tauhidi a kan ayoyin alkur'an da daɗi yake wannan shekul islam ibn taymiya fa yana nuna kalubalen mu ne fa dole ne ka tashi kai kai mahaukaciyar haddata alkur'ani mai girma ba ka yi haddasa disumuni sai an kama ka gyara ba ko di shafi sai an maka gyara su biyu su uku an ai baka gama yin laushi ba kuma nasiru in ba haka ba mana ayoyin fa wai na faɗa mana a darasin nan fa wai ba wanda za a ba littafin ya tafi yana jira ne fa aka ɗauki alƙalami ake ta rubuto su ake ta rubuto su ka akwai hadda mai kwarin gaske kuma amma wani ya ce ya haddace ya'yan sun haddace amma sai ga anya kuwa kun haddace da an yi tadabburi Allah ta'ala ya ce wa huwa ma'akum ayyana ma kuntum wannan wurin nan shekul Islam Ibn taimiyya ya kawo mana a jerin gwana waɗannan ayoyi da muka karanta kuma zaka kuma wani abu galibin ayoyin da ake kafa hujja da su akan Allah yana ko ina su shekul suna bin timiya ya kawo wai ya nuna maka ya san su kun lura da wannan da ke ko wacce bai kawo ba ita ce abin nan wannan wa ya lamata su su bi su wani ana karbo ilakun min abilil wari kun lura da ke ko amma waɗannan guda biyu nan da ya kawo su ne ake kafa sauran kuma sai a ta abin nan da wannan ta farko da wannan ta biyu da ya kawo Allah ta'ala ce huwa ma'akum Allah madaukin sarki yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke haka ne yace ma yakunu min najwa da dai bai taba kasancewa ga masu ganawa da juna salatatin su uku illa huwa rabi'uhum ce Allah shine na hudun su wala khamsatin haka nan ba sa taba kasancewa su biyar illa huwa sadisuhum ce shine na shidan su wala ajna min zalik hakan nan ba sa taba kasancewa ƙasa da haka nawa kenan ɗaya ko biyu wala aksar ko sama da haka nau kenan bakwai takwas tara miliyan ɗaya ko nawa ne illa huwa ma'ahum face shi Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda su sun mai yunabbi'uhum sannan ya fayyace musu bayani ya ba su labari dalla dalla bima amilu da duk abin da suka aikata yawon alkiyama a ranar alkiyama inna allaha lalle shi Allah ta'ala bi kulli shay'in daga kowanne abu alimun masani ne da me rufe ayar da me ya bude alam ta'lam eh alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard alam tara anna Allah ya'lamu ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم كيف تأي بإلوه كنا إيه كيف تأي معهم bi ilmihi saboda me alamtar annala ya alamu ya'lamu ma fi samawati ma fil ardi ma yakunu illa huwa rabbihum hayya ce wallahi abinna inna Allah bi kulli alim ya bude da sifa ta ilimi ya rufe da sifa ta ilimi wannan da tasiri a fagen tafsiri a qawaid tafsir irin abubuwan da ake rufe aya da su ina fata mun gane wannan da kyau to amma sai ka rasa wai mai ya ɗibi mutum ne da ya nace akan cewar wai Allah ta'ala yana ko ina wani haka aka bashi karatun Abaibai, Allah ta'ala ya sauke Kun san wato mutum ya fahimci abu Abaibai yana da hatsarin gaske don zai ta tafiya ne ta tafiya yana ganin a daidai yake lura da kyau ko wani kuma yana da wata mummunan manufa da ya ɓoye don watakila yana da aƙidar Allah yana ko'ina abin nan ana ganin Allah to kuma kaga in yace Allah yana sama gobe da safe kuma yace da almajirai ya ga Allah to za shi tambaya su ce Allah gaba ta mala an yi ni iraji ne eh to haka dole ya nace akan cewar Allah yana ko ina kenan Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu amma waɗannan ayoyi da ubangiji Allah madaukakin sarki ya zayyana mana yana nuna cewar ubangiji Allah madaukakin sarki yana tare da bayansa baki daya a aya ta farko da aya ta biyu da shagul islam ibn taymiya ya kawo mana yana tare da su baki ɗaya da ilminsa da ganinsa kun da wannan da ke ko da kuma ƙudurarsa a kansu duk yana tare da su a kan wannan kuma wannan fa abu ne wanda yake sananne inda ba mutum yana son ya ilhadi ba kun lura da ke ko abokananka sun tafi saudiya aikin hajji sun tafi aikin makka sai wani ya kira ka a waya ko kuma kana kai ka je aikin maka ka bar sai ina sai wani ya kira ka kenan ko ai ga misalin zai fi ko kai kana can sai wani ya kira ka daga nan sai ka ji kana cewa wa ke tare da ni ba kake cewa waya ba eh sai ka ce ke tare da ni a ina jin ka ina jin ka ina tare da kai ina tare ba haka kake cewa ba eh kai kana ina kai kana cewa wata kila kana gindin ka'aba shi kuma yana gindin murhu yana jiran a gama kwashewa amma kana kiran shi kana cewa in ya bari bai tsaya gindin murhu bai karewa zai yi kullu da gidansu babu wani wanda zai tsaya mai cewar in an kwashe sai an samu shi <laughs> ana fata mun gane wannan da ke ko saboda haka kake cewa ke tare da ni alhalin kai kana cin gindin kaba shi yana nan gindin murhu kuma kun ci wannan da ke ko sai gaji ya ce a ah, ina jin ka ina jin ka ina jin ka ai wani ne ke tare da kai wani ne ke tare da kai har kuma za ka ji shugabanni suna cewa ɗaya ƙasar da yake shugabanci tana gabashin duniya ɗaya ƙasar da yake shugabanci tana yammacin duniya amma sai gaji yana muna tare da ku kun yi shiru sai ka ji yan jaridu suna karanta ai wane ya yi kaza ya ce muna tare da su bayan kuma shi yana gabashin duniya shi kuma yana yammacin duniya na fata mun fahimci wannan da kyau abubuwa ne ga sunan wadih filla filla dake dake hata ta bayyana lahum wani haka <laughs> ina fata mun gano wannan saboda haka mutum ya ce ubangiji Allah madaukakin sarki yana ko ina wannan wata mummunar aƙida yake so ya tusa cikin mutane kuma babu cin karo tsakanin ayoyin da suka nuna ubangiji Allah madaukin sarki yana ina yana sama da ayoyin da suke kuma nuna cewa Allah ta'ala yana kusa da bayinsa wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid wa zasu alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum Wala adna min zalika wala la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu matafiya fa suna tafiya bayan wata ya raba ya ke irin sha hudu sha biyar ɗin nan kaza suna kai kaga wata ne yana tare da mu har asuba watan nan yana tare da mu har asuba bayan shi wata yana ina su kuma fa mun ce yana sama wannan ko dai sama dai ma alaka kenan sama gare su kun lura da wannan amma sai su ce yana tare da su da me kenan haskensa kenan walillahi al-masalul a'la duk muna wannan muna faɗan wannan dan ka san da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce yana ko ina babu cin karo da ayin da suke nuna cewar yana ina yana kusa da bayansa yana tare da su ina fata mun gane wannan shi yasa shekul islam ya kawo wannan ayar ce la tahzan inna Allah ma'ana annabi tsira da aminci Allah tabbata gare yake fada ma sai na abubakar yake ce da shi la tahzan kar ka ji tsoro inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu kaga wannan ita ake kira ma'iya khassa yana tare da bayan shi na kwarai da taimakon shi da agajinsa da kulawa ta musamman da yake basu a wannan kogon da suke ciki fa haka nan yace innani ma'akuma asma'u wa ara innani ma'akuma lalle ni ina tare da ku asma'u wa ara ina ji kuma ina gani wannan yasa da fir'aun da ya dirkaki mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam har ya zamana jama'un biyu sun ga juna mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam sun jiyo sun ga mutanen fir'auna mutanen fir'auna sun ga mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam menene falamma tara al ترى ko qala ashabu musa inna la mudrakuna sai mutanen Musa suka ce ai an riske mu dan me gaba tsini baya zaki gaba kura baya damusa gaba baharun nil ne baya kuma fir'auna ne su kuma suna tsakiya sai suka ce an riga an riske mu don sun san babu yadda za su finjima cikin teku babu yadda za kuma su dawo baya sai annan Musa ya ce me kala kalla inna ma iya rabbi sai hadi ina tare da ubangiji na zai sanya min mafita daman ya ce innani ma'akuma asma'u wa ara fa awhayna ila musa an nadrib bi asaka al-bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin ka qadil azim wa azlafna thumma al-akharin wa ajna musa wa ma'ahu ajma'in innani ma'akuma asma'u kaga wannan ma'iya ce khassa yana tare da su da jinsa da ganinsa da taimakonsa da agajinsa dan da yana tare da su da zatinsa ne da bai ce asma'u wa ara ba da ya zama hashimu kenan kuma dan duk mutumin da yake tare walillahi al-masalul a'la duk mutumin da yake tare kuma yace ina jin ka to me kenan yake nufi zai dan abin nan naka kenan shi yasa ga ayoyin da muka ambata jiya jiya ko shekaran jiya Allahu ladhi خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما كاجا بيتي ذاتا با احاط بكل شيء علما a rabbi kulle shay'in ilma wasi'a rabbuna kulle shay'in ilma wasi'a kulli shay'in ilma ilman ilman ilman shine tamiz ba a ce zatan ba dan da da zatin sa ne da ya ce zatan amma da yake da ilimi ne sai ya ce ilman wannan fa waɗansu ne suke kwanci suka suka suka kyankishi aqidar ta Allah ta'ala yana ko ina shi sai ga malamai suna ta faɗa in ba haka ba zamanin sahabbai duk babu wannan magana cewar Allah ta'ala yana ko ina wannan baya buƙatar dalili kun lura da kyau baya buƙatar dalili dan shi karan kanshi ba kafin ya karanta dalilin ana ɗaga hannu ai addu'a ai daga baya ya samu dalilin amma tun farko ɗaga hannu yake yi yake yin addu'a kun yi shiru yau ɗaga hannu yake yin addu'a al'amuran da yake yi da suke nuna ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama abubuwa ne masu tarin yawa kun gane wannan da ke ku Allah ta'ala ya mana katar inna Allah ma na taqaw Allah ta'ala yana tare da dukkan waɗanda suka ji tsoron ubangijin su wallazina hum musinun waɗanda yake su dinnan su ne masu kyautatawa wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma sabirin Allah yana tare da masu haƙuri kan min fi'atin da yawa an samu tawaga qalilatin wacce take kaɗan da za a yi mata kallon bata wuce cikin cokali ba galabat sai ga tarin jayi fi'atan tawaga kasiratan mai tarin yawa wannan fa bi la da iznin Allah mutum nawa ne suka fita yakin badar daga cikin mummunai mutum nawa ne suka fito daga cikin kafirai sun fi ninka su kafirai sun ninka musulmai fa kun lura da ke ko wannan yaƙi tsakanin jaluta da tsaluta adadi nawa aka fito da shi da aka fito da su ɗin kuma mutum nawa ne suka sha ruwan mutum nawa ne ba su sha ba kun lura da wannan da ke ko amma gaba ɗaya da taimakon Allah ta'ala sai aka yi nasara a kansu Allah ta'ala ya zai nema na ya ce fa hazamuhun bi idinillah wa qatala daudu jalut wallahu ma sabirin Allah ta'ala yana tare da masu haƙuri subhanahu wa ta'ala to kaga wannan ma'iyya ma'iyya ce tarayya ce guda biyu akwai ma'iyya khassa tarayya ta musamman da ubangiji Allah madaukin sarki yake da ita da dukkanin bayan shi na kwarai yana tare da su zai agaza musu zai ba su nasara zai ba su mafita kun lura da wannan da ke ko ma'iyya amma yana tare da bayan su baki daya yana ganin su yana hukunci akan abin da suka aikata yana jin su da ilminsa da kuma da kuma na subhanahu wataala wa qawlu man asdaqu min Allah hadisa wa man asdaqu min Allah qila wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wa qawlu wa kallama Allah Musa taklima minhum man kallama wa ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب طور الأيمن وقربناه نجيا وقوله wa iznada rabbuka musa musa an itil qawma zalimin wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajara wa qawlu wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin wa in ahadun min al mushrikeena istajarak fa ajirhu hatta yasma kalam allah wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam allah ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك من قال الله من قبل watulu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mu li kalimati wa qawlu inna hadha ya yaqussu ala bani isra'ila akthar akthar alladhi hum fihi yakhtalifun kaji ayoyin wasu suna daga wasu fita kai ka ce da ayoyin da shekul islam ibn taymiya yake rubutawa da wanne yake rubutawa da baki da alƙalamin sa da waɗanda suke zuwa bakin kai ka ce waɗanne ne suke riga fita waɗannan ayoyin fa ya jero su ne don ya tabbatar da ubangiji Allah maɗaukin sarki yana magana don akwai lokacin da wasu suka ce Allah baya magana ku lura da kyau ko a nan tamsirin fa da wani yayi da aka sa a ɗaya daga cikin kafafen yada labaru cewa i da ya yana maganar ubangiji Allah maɗaukin sarki ya yi magana da wa da musa alaihi salatu wasalam wai allah ya halicci magana fai faɗa ya sanya ta a bishiya sai bishiyar sai magana da wa da musa alaihi salatu wasalam to yanzu kenan bishiyar ita ta ce ana rabbuka fakhla na alaika innaka bil wadi muqaddas tuwa kun yi shiru bishiyar ce ta faɗa ya faɗi wannan magana mana ya ce bishiyar ce ta ce ana rabbuk fakhla na alayka innaka bil wadi muqaddas tuwa aya ce bishiyar ce ta ce wa anna khtartuka fastami lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri in ji bishiyar ya faɗi magana mana kun lura da wannan da kyau ko tsoraka abin yana da hatsarin gaske sai ka ji mutum ya ce wai Allah baya magana to da ya ce Allah baya magana dole ya bankare waɗancan ayoyin duk bankare sun ne da yake kakama musu waɗancan ma'anonin sai ce wai ai bishiya ce ta magana da annan Musa alaihi salatu wasalam muka ce bishiya ce ta ce ana rabbuka bishiya ce ta ce fa na alaika innaka bil wadi muqaddasuwa bishiya ce ta ce wa nakhtartuka fastami'i ma yuha innani ana Allah la ilaha illa ana ji bishiyar Eh, tun da ya ce bishiyar ce sai magana da shi to kenan bishiyar ce ta ce haka eh dole ne a tashi a karantar da mutane tsaftataccen tauhidi tataccen tauhidi sai su ce kar a karantar da tauhidi amma kuma sai zauna gefe su ta barna sai su je a tafi da'awa amma kar a yi magana kan tauhidi to me kenan za a je ai ba amfanin fitar kenan ana sallama ya ya ɗauki tsawon shekara goma yana karanta da mutane tauhidi tukunna a shekara ta sha ɗaya da ta sha biyu da ta sha uku ne sallah aka fara aka hijira aka koma magina aka shekara goma aka wajabta zakka da azumi da hajji da sauran tafasil na ibadat sannan ka zo ka ce a tafi dawa kuma kana yi magana tauhidi wasu suka ɗauka wai tauhidi shi ke raba kan mutane bayan kuma shi ke haɗa kan mutane ɗaya kenan sannan na biyu wai mai zafi ne akan aƙida nan da ba ka so ya magana kan ba ka yi da aƙida ka bane in dai ka yi da aƙida ka ai magana mana iya ka ce a baje kolin dalili kai ka ce Allah yana magana ba da baki ba kullu da ke ko muka ce ka zama da shi dutse kenan eh mana da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce ya san dutse a maka yana mai sallama kuma da baki yake yi kamar da shi ku tsirin da binu kenan da na tsirin da aminci Allah su tabbata a gare shi kamar da hadisi yake cikin bukhari yana yi hudu ba akan ku tsirin da binu da wata baiwar Allah ta sa aka yi mumbari ya hau kan mumbarin sai ku tsirin da binun ya me ya kuka da me yayi eh da baki a wai shi ya ce Allah yana magana ba da baki bane dan kada ya ce Allah yana magana da baki ya zama ya kamanta shi da halittarsa na farko dai ma dai ya ce mashi da baki ne har yanzu bai gane me ahalari yake nufi ba da ahalari ce waye kifu inda amurki ya tsaya inda aka umarce shi inda aka umarce shi ne yadda Allah yana magana iya na aka umarce shi amma ya ce ba da harshe ba ya ce ba da baki ba to akwai tambayoyin da zai amsa tambaya ta farko Allah ta'ala yana cewa ثم استوى إلى السماء فسواهن وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرا قالتا sai sama da ƙasa suka ce me a taina ƙwa'i'in da baki suka faɗa amma sun ce a taina ƙwa'ina in ka ce yana sun Allah yana magana ba da baki ba yanzu ka gama tashi da me kenan Allah ta'ala ya ce tusabbihu lahu wal ardu wa man fihinna wa in illa yusabbihu bihamdi komai yana ma Allah tasbihi eh walakin la tafqahuna tasbihahum ba kwa gane tasbihin amma shi yana gane subhanahu wataala shi ya san tasbihi din kenan waya tana tasbihi da me take yi shi abin kenan da ake bukata in ka ce Allah yana magana ba da baki ba yanzu ka kamata shi ba da abubuwa kenan kaga wai yana gudu wani abu ne sai ya afkama abin da ya fi wancan zurfi in yana ganin wancan yana da zurfi kuma wani abu bai kai shi ga kore cewar Allah ta'ala yana magana ba sai da ya kamanta shi da halitta sai da ya yi a tashbihi tukunna kun lura da wannan sannan sai ya kore ta yadda duk wanda ka ce mai shi Allah yana magana babu wani wanda zai tambaye ka ya ce da baki eh kun yi shiru ba wanda zai tambaya amma duk wanda kace mai Allah yana magana ba da baki ba sai kai mai bayanin da ni kwarai kuwa duk wanda yi ma fasara ya ce Allah yana magana ba da baki ba ya ce da ni to ayan su ya janyo ta amma duk wanda ka ce mishi Allah yana magana ba wanda zai ce da kai da ni kun lura da bambanci ko in dai ka ce Allah yana magana ba wanda zai ce da kai da ni amma in dai ka ce baya magana to sai ya ce da ni sai ya tambaye ka to da me in ka ce baya magana da baki to fa yanzu kuma sai ya tambaye ka da me yake magana dan Allah ta'ala ce al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakasibuna za a rufe bakin za su yi magana da ni me al na nakhtimu ala afwahihim wa na aydihim hannayensu su yi magana da me za su yi magana kawai sallamawa za ka yi in ka koma kana ta nafayu kana cewa baya magana da kaza baya magana da harshe baya magana da baki baya magana da kaza za ka je kai ganka mahallaka Allah ta'ala ya sauke ɗaya kenan sai kuma ka an ce Allah yana magana ba da harafi ba kun yi shiru Allah ta'ala ya ce wa man asdaqu minallahi hadisa babu wanda ya kai Allah gaskiyar labari subhanahu wa ta'ala wa man asdaqu min Allah qila qilan masdari ne kal qaul kamar da kake cewa al qawlu qala yaqulu qawlan hakan na ake cewa qala yaqulu qilan wa qilihi ya rabbi kun gane ko fi ghair al qur'an ya rabbi kenan wa man asdaqu min Allah qila babu wanda yake Allah gaskiyar magana kullum da ke ko babu wanda yake Allah gaskiyar magana ta biyu ta farko kuma gaskiyar labari wa Allah kuma tuna lokacin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce ya isa banu maryam wannan shine mai kenan abin da Allah ya ce din ya isa banu maryam ya kai isa dan maryam ya harafi ne ko ba harafi bane isa fa ibna fa maryam fa ga nan da yawa ga ya ga harfin madda ga ainun ga ya'un ga sinun ga alfin makasura ga hamzatul wasli ga ba'un ga nunun ga mimun ga ra'un ga ya'un ga mimun amma sai a ce Allah yana magana ba da harafi ba kun yi shiru to to yanzu wannan menene gashi na ana karantawa Abdullahi dan Mas'ud yake hadisi Abdullahi dan Mas'ud cewar duk wanda ya karanta abin nan harafi ɗaya qur'ani yana da lada nawa goma sai ce ban ce alif lamim mim harfun ba alifun harfun lamun harfun mimun harfun kun ga ya nasanta cewar harafi ne amma sai wani ya zo ya ce kuma Allah yana magana ba da harafi ba Allah ya sauke ɗaya na biyu wannan kiran akwai sauti ko babu sauti da in dai kira ne to akwai sauti wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa alaihi salatu wasallam hakikanin magana minhum wa tammat kalimatu rabbik jawabin ubangijinka zancen ubangijinka ya cika sidiqan cike da gaskiya wa adalan da adalci babu zalunci kenan wa kallama Allah Musa taklima Allah ta'ala yayi magana da annabi Musa hakikanin magana minhum daga cikin manzanin nan man kallama Allah akwai wanda Allah ya yi magana da shi kenan ba dukkan ne Allah ya magana da su ba akwai wanda yake sai dai Allah ya turo mala'ika zuwa gare su tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah daga ciki akwai wanda Allah ya magana da shi kai tsaye ba tare da mala'ika tsakani ba ba tare da shamaki ba ba tare da shemaki ba shine ba tare da mala'ika a tsakani ba nan karka ce ba tare da shemaki ba ma'ana cewa ya ga Allah madaukakin sarki ma ja'a Musa Katina wa kallamahu rabbuhu kuma ubangijinsa yayi magana da shi ma ja'a Musa Katina lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je ma lokacin mu wa'adin mu wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa yayi magana da shi wa nahu kuma mun kiraye shi shi wa kenan annabi Musa alaihi salatu wasalam min janibu turul ayman daga gefen dutse na dama wai daman wa daman dutsen ko dama annabi Musa din wa qarrabnahu kuma muka kusantar da shi muka kusanto da shi na jiyan muka gana da shi kaga wa nahu mun kiraye shi kun ga kira kuma akwai mai kenan akwai sauti kenan wa izna da rabbuka musa kuma tuna lokacin da ubangijinka wa izna da rabbuka musa tuna lokacin da ubangijinka ya kirayi musa ya ce da shi mai ani tila qauman zalimin ga abin da kiran ya kunsa shi za yi kiran wannan an almufassira an tila qauman zalimin cewar ka je ma mutanen da suke azzalaman mutane ne wadannan mutane ne qauma fir'aun ala yataqun wa nadahuma rabbuhuma kuma ubangijinsu ya kiraye su akwai sauki ko babu ya ce alam an ma an kuma shadar shin ban hana ku ba ku kusanci waccan bishiyar wa qawlu wa yawma yunadihim kuma ambata musu ranar da Allah zai kiraye su fa yaqulu sai ya ce da su ma za ajabtumul mursalin me kuka amsa ma manzannin eh adam Allah ta'ala ya fara ko ya ce falanas alanna lazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin za a tambayi waɗanda aka tura musu kuma za a tambayi manzannin tambayar da za a yi ma mutane ma za a jabtumul mursalin me kuka amsa mu manzannin da aka turo muku da su wa yawma yunadihim kuma kira ranar da Allah ta'ala zai kiraye su kun akwai me kenan akwai sauki kenan wa in ahadun minal mushrikeena idan wani mutum guda daga cikin mushrikai istajaraka ya nufaci ya so ya makwabtaka da kai ya so ya kawo maka ziyara fa'ajiru ka ba shi kariyar ka ba shi ziyarar ka je ka ba shi dama ya zo hatta ya sama'a kalam Allah har ya ji maganar Allah wataƙila can inda yake ba ya ji maganar Allah din ɗaya na biyu kuma wataƙila inda yake musuluncin ya je mashi a baibai kuma shi ya fi yawa da yawa akwai kiristocin da suke zuwa nan arewacin najeriya suke cewa yadda ake ba su labarin musulunci a kudu ba haka suka zo nan suka same shi ba kun da kyau ko ba haka suka same shi ba can ana nuna musu addini ne ta'addanci addini ne na kaza da suka shigo nan arewa sai suka abin ba haka bane kwata kwata shattat akwai bambanci nesa ba kusa ba ta yadda akan yadda yake a can da kuma yadda suka zo suka same su to kenan kai da kake musulmi sai zama kana wakiltar addini yadda za ka fita gare su don duk wanda ba musulmi ba yana maka kallon duk abin da ka yi fa musulunci kun lura da kyau ko duk abin da ka yi musulunci da haka sai ɗabi'unka mu'amalarka zantuttukanka da komai zama suna wakiltar musulunci ko da baka ce da shi yin musulunta yanzu ba ɗabi'a ka da kake yi da shi kaza kaza na shi ya isa da sako har zuwa ka samu lokaci kuma ku fara tattauna kai mishi da'awa dan da haka ne da awar ta shiga yi amma kai ka zama dan kasuwa zalla kawai ba dan kasuwa sana'a ba to ai yanzu baka zama Jabir bin Abdullah ba kenan da yake dan kasuwa ne yana so yana kawo kaya daga Madina zuwa Makka ya kawo sannan ya siya daga nan ya koma haga ya zama dan jaura kenan ko haka yake yi fatauci yake ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi ya musulunta kamar yadda ya kawo kaya Madina Makka ya sai kaya ya koma haka ya karɓi musulunci ya tafi da shi ya zo kuma ya shigar da musulunci a can suna cikin waɗanda suka tarbi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kun lura da ke ko amma sai ya ga mutum ya je kasuwanci kawai in ya ga ba sa sallah shi ma sai ya ki ka je yana kudu ta arna ce arewa sai mai sallah ka je ya ce wayo yana kudu watan shi shida baya sallah suna laba ya zama arne kawai wai suna laba ba ruwan shi da sallah Allah ta'ala ya sauwake to amma ya za a yi ce ka shiga wurin to da ka je wurin su ka daina sallah to me kenan kai an karu ko an ragu an ragu kenan wannan ba zai sa su musulunta ba kenan kun lura da ke ko kamar yadda suna buga galangu a cocin su kuma su kuma suka dauki bandire suna bugawa a masallaci to me ban manci kenan ya za a yi bakir zanci ya zo can din da ya baro bujujala ake yi nan din da ya zo kuma ita ga ana karawa a tamfaci ana sai da ita a Kano naira dubu ana sai da ita a Mina naira dubu me na ga sai kayi kuɗi daga Mina kayi tafiya ta kanasta ta Kano ka je san kaso eh inda ba kana son zuwa kuma yawan bude ido ba kun lura da ko to wannan abubuwan yana da kyau a fahimce su da yawa zai ga kirista yana ganin abin da ake a coci shi ake a nan wuraren saboda ka me zai baro kirsanci kuma ya zo nan Allah ta'ala ya sauke saboda wani yana tasiri sosai da sosai idan mutum da ba musulmi ba ya zo wurinka ka nuna mashi musulunci sosai da sosai hatta ya sama'a kalam Allah har ya ji maganar Allah ashe Allah yana magana kenan wa kada kana fariqun minhum kuma Allah ta'ala yake cewa an samu tawaga daga cikin su suwa kenan yahudawa yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah thumma yuharrifunahu sannan sai su canza ta yaushe min ba'adi ma aqaluhu bayan sun gane sun fahimta kasa in malami ya lalace to shedan ma ban bayan shi yake yi watulu alaina ba allazi atina wa ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wa tabahawa fa mathaluhu kamathal al-kalbi in tahmil alayhi aw tatrukuhu yalhas أكيد ذلك zalika الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ثم يحرفونه من بعد ما قالوا سنة سيس تنزع باين سنجاني وهم يعلمون سنة سنة إذا الله تعالى شاء فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقال كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله أشياء التوراة ما كان الله شيء كل ورد كيو إنجيلا ما كان الله شيء زبورة قرآني duk magana Allah ne ba halitta Allah bane wa qul ghayra makhluqin kalamu malikina ka ce ba magana ba halitta Allah bace zancen Allah ne subhanahu wa ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah kullu da ake ciro maganganu fa yuriduna an yubaddilu kalam Allah so suke su canza zancen Allah qul ka ce da su lan tattabi'una kar ku sake ku bi mu ba za ku sake bin mu ba kazalik qala Allah min qablu kazalikum hakan nan qala Allah min qablu Allah ya faɗa cincin kaga bai ce khalaqallahu min qablu ba dan magana Allah ba halitta Allah bace ba halitta bace sai ce kazalikum qala Allah min qablu haka Allah ta'ala ya faɗa watulu ma uhiya ilayka ka karanta duk abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka min kitabi rabbik na abin da ya shafi littafin ubangijinka la mubaddila li kalimati babu wanda ya isa ya canza zancen Allah subhanahu wa ta'ala da faɗansa da yace inna hadha alquran lalle wannan alqur'ani din ya qussu ala isra'il yana kissanta yana zayyanewa yana bayani filla filla daki daki ga banu isra'ilawa aksar allazi hum fihi yakhtalifun mafi yawan abin da suke saɓani a karan kanshi maka ce banu isra'ilawa ya shafi yahudu da nasara su karan kansu yahuda nasara mishin da musulmi sun yi saɓani akan annabi isa alaihi salatu wasalam wai allah ne ko dan allah ne ko na ukun allah ne da qur'ani ya zofa sai ya ce qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga ya kisanta yayi bayani filla filla akan abin da suke magana akan shi kullu da wannan da kyau ko ina ganin zamu dasa aya anan saboda darasin gobe an maka shige shi sai kuma mu shiga taskar gidan annabta don kuluratin da muka fara karatun nan shekul islam ibn taymiya bai ce manzan Allah ya ce ba eh to dan ka fahimci ba dan tatsi ne bane ma dan kala kato bane sai wa da fasali mai zaman kan shi dan ya koro maka kuma hadisai masu zaman kansu yadda Allah ta'ala ya tabbata a can haka manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zayyane su kuma sai ka fahimci wannan ita ce tun daga al'arfi har kuma yake har zuwa gidan annabta subhanakallahumma bihamdik ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik